لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وبعد بدأ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما كاتب أهل الجمل لم يسق لهم الدنيا ولم يبن لهم مالا ولا أجهز على كريم ولا أتبع مدبرا ولا سنة الزراعة وأنه سمى عن أكبر ضريبتين بالجمل وقال وقتنا مقبول وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنما سمعهم إخوة وكانهم مؤمنين بالالتزام والبعد كما ذكر في قوله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال تمر طائفه على حين غزه من المسلمين تدخلهم اولى الطائفتين بالحق وهذه الطائفه هم اهل الخمراء الذين كسروا امير المؤمنين علي علي علي بن ابي ثابت رضي الله عنه واصحابه لما فرغوا من الاسلام وخرجوا عليه فكفروه وكفروا سائر المسلمين واستحلوا دماءهم واموالهم وكان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق المتواتره انه وصاهم وامر بقتالهم فقال يختم أحدهم صلاته صلاتين وصيامهما صيامين وقرآنهما قرآنين يقرؤون القرآن لا يجاوز خنازرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الربيع لو يعلم الذين يتكلونهم ما لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا نكلوا إلا فذكرهم علي رضي الله عنه واصحابه وسر امير المؤمنين بلقيهم سرورا شديدا وسجد لله شكرا لما ظهر فيهم على مدره وهو المخرج اليد الذي على يده مثل البقرة من الله عليها شعار فاتفق جميع الصحابة على الله بكريم ولكن كثير منهم كابن عمر وغيره أن لا يكونوا شيء لهم مع أمير المؤمنين باختلاف ما جرى في وضع الجمل والسكين فإن أمير المؤمنين كان متوجها لذلك الكتاب متشكيا مما جرى يتراجع هو وابنه الحسن القول فيه ويذكر له الحسن أن رأيه أن لا يفعله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 كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يوم الصديق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من الله تعالى ورحمة الله جميعا بركة من الله جميعا موجب أن أوفى قرى من ذلك أبناء أيوة ثلاثة من الأربعة يرى الرجل الأول في رمضان صلى الله عليه وسلم على المدير

da wannan shi ne darasin mu na ashirin da ɗaya a jerin wannan darussan mu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na ɗari da talatin da biyar za su kai gabata ibn taymiya ya magana a kan abin da ya shafi muawiya radiyallahu ta'ala da kuma sabanin da ya wakana ko shawar zuwa ga sabanin da ya wakana tsakanin da

shugabanci a cikin tarihin wannan al'umma da wannan ne yi mu'jizar mahaifi sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata inda yake idan fi hada sanke wannan dan na wa shugaba ne shugabancin sa ba ya same shi bane ta hanyar kankan ya same shi ta hanyar saboda a samu zaman lafiya to shi ne a nan kuma ibn taymiya ya ci gaba da kawo mana mukaran tsakanin mutanen wato mu'awiyar bin babu ta'ala da zamanin da suka samu da sai da ali da kuma kawari waɗanda da suna cikin rundunar sai da ali wani bangare ne na sojojin sai da ali suka bande bayan an samu tahkimi wato sakai da wuta tsakanin mutanen iraki da mutanen sha domin a samu sulhu tsakanin bangarorin waɗannan jama'a suka balle ibn tabiya yana mukarana tsakanin su da tsakanin mutanen muawiya da su ma aka ta an samu sabani kamar yadda muka faɗa tsakanin su da na ali yayin da aka da na usman muawiya radiyallahu ta'ala anhu da suke tare da shi a sham suka tsaya kai da fata akan cewa sai an zakulo waɗanda suka yi wannan aika aika an zantar musu da haƙƙi kamar yadda musulunci ne ba a ga wasu ruwa mai baya da wanda ya kawo hatsaniya da rikici da juna har ma aka samu yaki tsakanin bangarorin guda biyu to ga bangarori guda biyu dukkan su sun saba wa sai da ali sun saba da sai da ali lau ta'ala sun kuma gamsa yaki tsakanin to a nan sun mutum yana da shara zuwa ga cewa wancan wancan bangare da farko shi ne bangaren mu'awiyar da mutanensa babu shakka ba a cewa suke da gaskiya ko suke kan daidai a suna kan kuskure game da dukkan tsarin da sai ba ke a haka illa ka al'adun suna suna cewa wannan wani abu da ya faru tsakanin da wani ijtihadi da kuma ijtihadi a layin daidai ana yin kuskure suna da cikin waɗanda suka yi ijtihadi suka yi kuskure sannan sai za a yi da ya yanke su bai nuna wato daga baya nuna da damarsa da damuwarsa akan yakarsu kuma wato ya kasance yana wato tsaftar da sai na hakan ya yi ta jakin ya saka shi da shi wajen kada ya fita ya waɗannan kuma kawarin waɗanda ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin bayyana sun kafin ma su bayyana sannan kuma ya faɗaitar a kan a fito a yaki ma da su saka da ya nuna cewa ana cikin da ya nuna cewa su wanda ya addini shi a tsananta gaban ga mutanen da ke wanda zai da ali bai tsananta gaban da su ba don da ake yanki tsakanin sun bar kawai waɗanda su ne suka fi nesa da tafiya a kan waɗancan sannan kuma su ma sun yi tafiya da ali amma ba sa magana a kan kawai ba sa kafin da kawai ba sa da kawai amma suna zagin kuma mutanen da ke wanda shi ne abin da shi ne da yake so ya kulla mukarana tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu domin ya fitar da cewa mabiya addini shi a nan ba adalci suke so ba bukatar su kawai a da za su bari da akwai su aje wani shi bukatar su ba su yi adalci tsakanin mutane ko bangarori shi ba su ba ba yace wa qad thabata an amir al-mu'minin ali radiyallahu anhu min wuduhin wato ya tabbata daga sarkin mu'minin ali dan Abu Bakar al-Qara min wuduhin da da yawa أنه لما قاتل أهل الجبل يأتي يعني يأتي موسى على الجبل لم يسبي له ذرية بي وتقام وسكان وكان وما تزعم من كل له ولم يسلم له مالا بيت كلمة جزوة ولا أجهز على شيء بيت أعرف وجه له إلى الجزوة ولا أتبعه ذرا ولا ولا ولا ولا اتبعه ذرا بقوة بيت ce ba ya yi gudu ba wala fatar asirin ko bai kashe kursu da ba wa ta musalla ala kafin fa'ifatai da bijjamar da sufi kuma da tari ya yi da jana'iza ga waɗanda suka rasa rayukansu a ta ɓangarorin guda biyu a lokacin yakin jabal wanda ya da kuma yakin sufi wa kara amma ya ce ruwa na ba ba wa dan uwanku ne amma suka zalunce mu وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين يقال يقع الأبار الجواز هو لأن تنظروا إليه يعني في فتح وتقول أن جبل هم تنفسين فأعتقد ليس بمخلوق لا واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أتكلم أبن الجيب على dangane da waɗancan ɓangarori guda biyu ya fi littafin Allah ne da sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa inna ba sallahu wata Allah ya kirawo da sunan yan uwa wata ala mu'minin ya kuma sanya su mu'minai da riski tare da babu duk da yakin da zai zai faru kuma su da kuma albabi wato zalunci kama da kana su kauri kamar da faɗa a cikin ayat da ke cewa wani ba shi faɗa ne da mu'mina a kankan idan aka samu biyu na mu'minai suka yi faɗa suka yi yaki عائشة رضي وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح فقال هو الحديث يا ثبت daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin ingantattun littattafai wato cikin littafin sai muslim annahu qala wato sallallahu alaihi wa sallam ya ce tamuriku ma'rifatun ala kulli furqatin min al-muslimin za a samu wasu ɗan tawaye da za su fita a wani lokaci da mutum za su rarrabu da kuma haula zalimatai bil haqq wato jama'a da tafi cancanta da gaskiya وهو المخرج من اليد إلى ولد المؤمن الذي على يده مثل القطعة من الفحم وتأليف حياة أنسى أقول ولا كمن فوق النار عليها شعرات والأقوال تكعتنا فاستقام جميع الصحابة على استغلال كتابه دكا وسلم وغيره ألا يكونوا شبه كتابا معنا وسرع الإنسان بما حصل بين دام كما يسمى عمر بن أنسى يتيوى فسو كتنجي سن حلقي يا فسو تاريخ الجمهور إليه على جنب مالك باختلاف ما جرى في وقعة الجمل وسكري sabanin abin da ya gudana a lokacin yakin jamal da kuma lokacin yakin sufi bai tare da mutane da kare mutawajjiya da zalika sarki mummune ali Allah ya kara masa yarda ya kasance yana jin zafin wannan kabila ransa na baci da wannan yakin mutum shakiyan bin mata yana kokawa da abin da ya gudana ya tsaraja kowa wa kuma alhassan kawai suna musanyen magana shi da ɗansa hassan dangane da wannan yaki wa ya tsoro da hassan an da ra'ayin Allah ya fara hassan ɗansa yana ce masa shi ra'ayinsa yana ga bai kamata a yi wannan yaki

ya aiko da wata dukiya daga yamma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga maslaha ta ba ma wasu mutane guda wanda yake ganin ah, suna buƙatar abin da zai lallace su don su gaba da zama a cikin addinin musulunci kada su bauke domin a ƙarƙashin su ko a abin a tare da su akwai jama'a yawa ya kamata ya kamar a da cikin su

mabiyanta za a samu da suka zama mai ko da ko ba su da alaka da ita suka haihuwa to kaga fadar manzo sallallahu alaihi wasallam ya khuruj ya nuna ba su bayyana da wani ba duk da cewa ga wannan wanda yana dauke da irin amma kuma ba zai iya mutuwa ya yi abin da ko ya yi irin ra'ayin da su za su yada ba idan sun bayyana wasu malamin sun ce bayyana su ta kasance ne lokacin da aka aka yi wata yana musamman tawaye kuma su ne ne ma suka jagoranci shawarar da zai na wuta har ma suka kai da kashe shi wasu kuma malaman suka ce a bayyana su ne a matsayin kungiya wannan bai wanka da su sai lokacin da yana ali rabi Allah ta'ala an bayan wafa da sufi bayan an yakin sufi shekara talatin da bakwai bayan hijira a wannan lokaci da aka samu karawa tsakanin mutanen Iraki da mutanen Yemen karawa da ba da san duka bangarorin biyu ba sai dai waɗanda suka jagoranci fitilar da ta yi na kuma sun yi ta kai kawo cikin dare don ta cewa ba a samu sulhu tsakanin waɗannan bangarori guda biyu ba ba a samu fahimtar juna ba wanda mun taɓa ba da labarin yadda abin yau kana nan suka tayar da wato fitina da al'adiyar tsakanin bangarorin guda biyu suka tura wasu suka kai hannun can suka tura wasu na suka kai hannun can kowane kowane bangare yadda cewa ɗayan ne aka tashi a kauye a cikin mara wani suna so da rafi da mutane sha wanda zai zai bayu ga dolar asirin wato asirin zai a gane kuma abin ka to a wannan lokaci da fata ke faɗa haka yi kwanan kwanaki ana wannan faɗin da da bayan masu hankali suna ta kira kira kira wannan bai dace tsakanin musulmi a samu ana har a shakashin juna irin wannan amma ta kai dai mutanen mutanen sham sun kasa alƙur'ani ma'ana a tsaya a hukunta alƙur'ani cikin wannan labarin da sun musulmi ne bin da alƙur'ani to bai kamata mu faɗa ba ga abin da zai raba mana ganta ba shi da alƙur'ani to ana sai da ya da shi ma kuma lokuta ba a lokacin yana da ganin yadda musulmi a cikin kashe juna a kan abin da bai bai kaka ya karya ba ba wannan lokacin ne da aka tsaya hukun a hukunta alƙur'ani aka samu masu tattaunawa daga ɓangarori guda biyu ɓangaren sayin na ali ya turo a musa da shari ɓangaren kuma mu'awar ya turo a wanda dai bayan sun tattauna da aka dai ba a cikin wata wata wata matsaya guda ne mai ita da iya ka hanci ma matsayin tsagai da faɗa da tsagai da wuta da kuke juna ma kowa ne ya rike magana wata kusan daga lokacin ba a sake faɗa tsakanin mutanen sham da mutanen iraki wanda da cewa mutanen sham bai wani shiga karkashin mu baya a cikin yana da rage zawa to bisa wannan yarjejeniya da da da hukunci da sulhu da aka samu wannan ta samu kasance wuta wannan bai yi wa kawai da yaki ba su kawai su so a da sassa faɗa a ci gaba da kashe kashe to tun daga wannan lokacin suka ɓance suka ce sai na ali da mu'awiyar sun kasa suka sa waɗanda suka yi da sun suka kasu ne a bakar da sai da abubakar da umar duk halifofi ne na mutum sallallahu alaihi wa sallam ya yi masu gaskiya masu adalci amma shi da yana umar sun da ya ɗauko adalci tiryan tiryan tiryan tiryan bai zama kafiri ba sai lokacin da ya fara aka fara aka masa gobe lokacin da aka yi masa gobe aka ce ba ma yi lokacin ya zama kafiri wasu ne da masu gobe ma'ana ba zama kafiri ba sai lokacin da suka yi masa gobe sai ya saura shi ma suka kafin sai da ali da muawiya suka kama kansa da duk wani wanda dai baya tare da su kawai suka aje masa kaulan da tun daga wannan lokacin suka koma a wani wuri da ake kira kaula wani dan wuri da kusa da kuma tsakanin da mutum ba nisa suka suka yi dandazo a wurin ana ta sabani wajen kaddara adadin yawan su a cikin wanda mutum dubu takwas wasu dubu tara wasu dubu goma sha wasu ke sha biyu akwai ma ruwa da suke sha sun kai ruwa ne to suka taru a wannan wurin kuma me ya kashi ba dan gina tsoron mutuwa sai dai na ga cewa wannan abu zai yi wani da shugabanci don ka dole ne mu samu shugaba tsakanin mu domin a tayar da zalibai a kawar da kafirai to da wannan ne suka haɗa ƙarfi sai ta ali ya fita inda suke kan hakura? wani abin ya dace ya zauna da su ya tattauna da su wasu suka yi suka bari suka fahimta wasu kuma suka dage a kan wannan ra'ayin nasu shi ne biyu bayan haka ya tura abdullahi dan abbas ya ce je ya zauna ya ga abdullahi dan abbas ta ce wata na farko yana dangantaka da gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam da wanda ya kamata ya sa al'ada girman shi da na biyu kuma ba babban malami wanda ya samu wato addu'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da albarkar wannan addu'a ne ya zama wato babban malami duk da karancin shekarunsa a ne da cikin zai na kwar ya tashi a cikin majalisar shura ana sauraron sa a yadda ana tura shawar sannan abu na uku kasancewarsa mai shekara da shekaru wanda zai sa a yadda cewa abin ba wai tsufa ba ne ko gajiya a tura tsoho za a shiga kai yan tasu wani ba na taɓa gwamnati amma a ka tura matashi ne ne a jiki to kaga yi mai ne shi ma taɓa mai. don kuma ba zancen ko an su kuma jin ko zance ne na an kai abin da ya dace saboda waɗannan dalilai uku sai na ali ya zaɓe shi da sai na abdullahi na abbas ya tashi tafiya sai da shi kwalliya ya sa kayan da suka ko da ita wa cikin tattalin kayan sai ya zaɓe mai kyau ya sa kulan kulan yana kayan adadin yan kurjama ba yan madina zuwa lokacin hawari dawa suna bayyana duhu wato gudun duniya sa kaya farka a suna ganin wanda zai kwaliya da bakan duniya ne to ne kan da ma yin kwaliya saboda kai na zuwa ya same da ya sallama ya shiga cikin su yana shiga su ka ce a ah, kai cikin ka masu Allah kuma da wannan kwaliya ta ka haka wato kan shi kan tara kwaliya ka ka kwaliya ka da ya su na ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi baya wasiya wa Allah ya tabbata wa tarata Qur'an a kan wasiya ta zaki ya kawai da mai baki wa tsayyuwa ta da wa ne ya wasiya ta da kayan kwalliya ta nuna Allah ya ji halitta da za ka ta abubuwan wa ya haramta to nan da nan sun zamanin sun jaje ba ba ba da ya kare kawai ana da ana ana cewa to bayan ya yi wannan ya zauna ya yi to na zo muku daga daga wajen dan fafa manzo Allah tana da zama kuma sirrinta da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka zauna da da sahabban ba'i sallallahu alaihi wa sallama wanda suka zauna da shi kuma Allah ya saukar musu da alqur'ani Allah ya saukar musu da alƙur'ani da dan alƙur'ani ta mutum na san dai ba ɗaya daga cikin a yanzu a cikin ma'ana ba da hali ɗaya daga cikin da da haɓe a cikin idan haka na so in ji menene ya sa ku yi hamu su waɗannan haɓe na mutum sallallahu alaihi wasallam ku kawo hujjojin da kuke suka ce na farko sun hukunta biya sun yadda wani mutum ya yi hukunci ba Allah wato haka mun rija sun yadda wasu mutane su hukunci ba Allah Allah kuma ya ce irin hukunci lalle na hukunci na Allah ne shi kadai ولكن kuma لم يقم ما انزل kuma فاولئك هم الكافرون هم kuma الظالمون. saboda haka wannan abu na farko kenan. Abu na biyu sai da abin ya yi mutanen sham da mutanen jamal ya ke ta ya kama bayi da cikin ya ke ta ya kwanci ke su da nima ina farko musulmi ne yana ganin su musulmi ne domin ta yi kuma yana ganin kafirai su da su da zai shiga nima kafirai abu na uku suka ce ya yadda a soke sunan da a matsayin abin gobe to shi ba a cikin gobe ne ya zama abin kafirai

ubangiji madaukakin sarki ya yarda a ka mutum ne hukunci tsakanin abin da wato kudin da bai wuce abin da wato kamar zomo idan ka ne zomo Allah ya yi wasu bin amma za ka tsaro sai da wasu kawo man qatalahu minkum muta'ammidan fajazahu mithlu ma qatala min an-na'am yahkum bihi dawa'an minkum to kaga anan ubangiji madaukakin sarki ya hana wanda suka shiga inda rabin mummune su kashe wani abin farauta kashe kuma da ya kashe wani abin farauta da gangan yana da gini da rabi to zai ba da sakamakon kusan kwace wato yan abin da ya kashe to kaga nan in ya kashe wata dabba ta farauta sai a zo a ce wannan dabbar wace dabba ce a cikin dabbobin da ake ci za ta yi kama da wannan sai a ce ita zai bayar a matsayin miliya ko ko a wannan dabbar za ta yi nawa wata kudin kuɗi da za a saye ta za ta yi nawa sai dogon zai yi nawa a ce zai yi zai yi rubu da yana shi ke zai fitar da rubu tana a matsayin miliya sai ka da za a kuɗi za ka kada miliyan na ya kuma yi da wa'azin rubu ya ce duk yan dabbar da ba ta fi dabbar da ba ta fi rubu da yana ba kamar kan ta da dogon an ce a samu mutane da hukunci domin a samu adalci a cikin hukunci da kuna ganin wannan shi yafi muhimmanci ko ko a samu mutane su zauna su tattauna a samu hukunci wanda zai kawo matsayin da zubar da jini mutane musulmi wanda ya fi suka ce a wannan tafiya ne ya ke to sannan kuma ubangiji wanda kuma sarki ya nemi idan aka samu tsakanin kan miji da mata aka rasa yadda za a shawo a matsalar to a nemo wani wakilinta da wani wakilinta su zauna su yi hukunci tsakanin miji da mata da shi kusur shi za ta bayyana ma ba a kuma haka ban bin ahili wa haka ban bin ahila su yi yadda za a kuma yi lafiya ba ko wani ji zai ci kuna yin koran wato gari wani al'amari gyara ta taɓa yi tsakanin an kuna mai hukunci daga bangaren sanin hukunci daga bangaren wannan abin da ya shafi ma mace ne aka ce a samu da hukunci guda biyu masu hukunci guda biyu guda wani kuna da wannan shi ya fi muhimmanci ko hukunci da za a yi don sakai da sakai da jini tsakanin mutum da ke a wannan ya ya ya abin nan sakai da jini a zubar da jini tsakanin mutum ya fi muhimmanci ya ce to na fita daga wannan sakai ka ya ce to abu na biyu kun yi magana yaya mutanen عرض جمل وأهل جمل وهما أهل أهل الشام متعنى الشام يعني يكتبوا بالبرسيم أبنى بالتاقة أبنى بالطائفة بالعلم سنة بالتاقة بالبرسيم كيف أبنى كيما يجب يكون سنري عشان واحد جاي أهل الجمل أقول هذا كل يجب يكام عائشة أبنى يبدأ جعلتها وخلتها wato kun yarda ku a kama muku aiki a wajen ku yanzu ku halatta wa kanku abin da za ku halatta wa halatta da ku don kun kun yarda to ku yarda cewa ko ku bace bayan kuma a tsaya ce annabi ba aula ku cikin da kan kuɗi wato wato kuma a hannu kun ka kun ne ku yarda ko ku bace to kun ka don kun yarda ku da ku ne kuma kun yarda ku to za ku halatta da za da da wannan da cewa ya ake a kan sauka in ta ma zai iya sauka ya sauka shi ba ya zama a a a sulhul hudaybiya wanda sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo sulhu aka rubuta hada ma qala hadini rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraisha wannan shine abin da annabi manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da quraishawa a kansa su hajji shi ne yadda Allah da rasulullahi sai ya rubuta Muhammadu bin Abdullah yace da abin da ta ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam

ka dawo da cikin mutu ba ma da tsaraka tsaraka da ta bacewa wasu ka ciji kan cewa kawai ba ha ba za su ba za su ba da shi da su da wani ruwa suka kiyarta to sai ta ali duk da haka shi ba ne bari ne ba yi ba duk da ya san cewa mutanen ah, ba tafiya sun amma dai mutum da zai sa ya ci gaba da da a lokacin ya a ko guda wanda kuma ya ya ce a kan farko wato ba za mu ana kusalla a yi su ne wanda ba a biyu ba za mu ana ku dukiyar fahimtar kuna da hakki a 咱中国啊，我让别人欺负嘛？他是自己就不是中国华人。我让别人欺负，中国华人。我看看，我跟人家说一句话，中国不欺负人家，人家不欺负咱，人家完了，人家不欺负咱，你看嘛，人家不欺负咱，咱不就欺负不欺负咱？咱不欺不欺负咱。不欺负人家，人家不 kamata da wannan a ba kan yara ya ce ko dai su bi ko su zaune da wani ko ya aika yan leƙen asirin su ana su ana bin jirgin su aka kama su ko aka kashe su ko a ta tauri ba haka ya kamata ba a bar su ya ta ci gaba da yin zuwa da karantarwa kamar yadda ta samu sun dawo a da amfani da wasu maza wasu maza su kuma dawo to kaga sai na a lokacin duk da cewa shi ne shi ne abin

babu sannan inda yake da kuma haka yake nama ne ya nagarta لما قتل أهل اليمن لم يبدو لهم ذرية فيزيد ما صارت البطولون الامام ولا تسلم لهم عن الزكاة وقصد الأرض للامام ولا أذهب على جبينه فيزيد أعظم وزكي يأتيهم الامام ولا تبعهم في ميتات يبين وتجيب عليهم بقى ولا تتلقين قوة يجيب فيه وتجيب الكون kamar yadda ya zo a cikin cikin da kuma littafin ma'aikacin sunan wata ba na bayani sai na ne yake fada yawan jama suke jan sai na ne na fada yawan jama yana da ratar bahu zirar wada su ke zuwa za su ne wa man alƙafi ya kuma wa'adi kada ku kashe wanda ya kuma kada ku wanda ya yi kada ku ƙara wanda ya yi sannan duk wanda ya yi wanda makafin da wannan ya samu aman ya samu wuta haka nan hakim a cikin musulman da bai a cikin sunan kuma da malamin da malamin da sunan wata sun ruwan daga mai mulki da kira shi kuma daga ake kuma da zaki ne ke cewa shi ne sosai da ni aka ne ya yi sosai wancan yau wata sosai na wannan kuma yau wata sosai ya ke da yi tsakanin da mutane yau da shekara talatin da بالنسبة لجهة الوزن وكانوا لا يمكن لا يمكن لا يمكنون على ذلك ما كان عادة وجه اليوم ولا يقولون وجه اليوم يقول ما كان ولا يكتبون فقيلتهم ولا ما يكتبون فقيلتهم يجب من وجه وبعد ذلك وجه وجه وجه وجه وجه وجه وجه وجه وجه وجه

wanda ya riƙe hakkin da ya da kuɗi a yin rayuwa ne wato kan yin ta hasarta wato bayan an كيف هذا ما لمن نادي

domin suna tuhumar ma sai sa dan mene ne ba zai karɓi ba zai ganima ta ta mutane ta mutum ne ba ta da da kuwa ga ni za su yi wannan to shi ne da ya kawo hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ke fanta ko kawai hadisi da yawa hadisan kawai hadisi ne mutawatirai wanda an ta kai malamai ma sun yi ta rubuce a kan ahadisin kawai wato ahadisan da suka zo a kan sifanta kawai کہ آدمی بڑا جیوا کر دیا ہوتا ہوں کیسے کرے گا sai da suke karatun Qur'ani ba dare ba na nan sai dai sai na na ka yi da bai ce kawo da Qur'ani da wani hayaniya kuma karatun Qur'ani ya wuce makosa abinda tattalin sanarwa ke yi da ana ba da ko da yana da wato suna karanta ba sa ba sa fahimtar kawai haruffa ne suke faɗa da sauƙin yana fita mai daɗi amma ko ba sa daɗi suke karantawa ko kuma a'a suna barin kanta ma ba ba ba ba ta ba a karɓa ayyuka ba a karɓa su ba su mata samun dajen wannan tilawa suna da ba su samun dajen ta da biyar a nan kan kuma ya wuce ba ko a kan su kan dajen kamar ka sha ka ci ka sha amma su da ka ci ka sha mu da wuce ba ko su ka da amfani da ba to haka ko an yi a wani kauye amma ba saba yana da ina mamaki da zai saka ta a yawa ba yaya zai yi ta tana

الخشوع يعني الذي لقد وسجد لله شكرا لما رأى فيهم علامته يعني علامة تبين عن الشيطان الجلال وهو الموت الذي فيه من التي على يده مثل المرض طبعا ولا أحسن عدسة وتؤخر abin da ke kamar tsokar nama ce a tsaba ce da wani bangare da

iya ɗaukuwa da mai fita yaki da yakin gasan tare da da zai na baya ya akwai jiki na wuri ne wanda ba za ta yi bayani sai da yi da dama Allah ya kuru ya duro ne ga kuma a ne cewa ba za ta iya ya kasu tare da sarki ne ba duk da ya fi mana da wasu lokacin da mai da su fi da tsakanin abin da ya gudana a lokacin yakin da mai da su fi daga nan bai tare da rubuta kare da wanda ya fi kansa shi kansa wato sai na hankali bai so ya iya kansa da sha bai so ko ya tsara da biyar da ba ya yi da jin zafin wannan wata shirkiyar da ba da rayar kuka da abin da ya gudana ya tsara da kowa wa kuru a hasan kawai shi da sai na hasan kansa suka kusan yin magana sansa ya yi kan kokari ya gamsa da shi cewa wannan mutum da zai kai ويذكر له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أخي وجدوا ƙa'ida idan zarka ta salwanta kafin ta isa wanda ya yi ta ya zai kuma wanda ya kamata to

a da shi ta saboda ya karɓa to ne nan ya kasance da bai karɓa ba kuma wanda ta ya ta hau su ba ta

wasu kuma ba a imamu jami'i yana da yawa a a duba idan zai da sakaci ya bari abin da abin da wanda zai saka da masu akwai sakaci da to zai zai fita idan kuma ba su sakaci da dole fita ba wannan idan wajen fitarwa amma kan da ka fitar to ta zama kamar bashi ne a kan da za ka biya wanda a haƙƙi da su ba da jami'i kamar zuwa a wuyanka

ذلك ثم الذي هو جاهل جاهل ما لا تبين ذلك ولا تبين وكذلك على راحة وتكلمون بعضهم أما جدي دلت وكوتا من الوحيد ثم يأتي جاهل جاهل ومن الجوار

ما كان له قاتل من السوء إلى الدور فقتل من الحاكم وتجاهل الأول وشيبه يتجوى حاكمة من عائشة لا تتفاكمها عائشة قوي كتوى لابن الجيل يا ابن آل البيت sun fi labarai nan aji domin da cewa arin bai ta da mutum tsarin bai da wata cikin gida ake nufi da wata kamata da sun fi sai kuma kai ta cewa arin bai

Wani shakka za ku fi sanin abin da ake wakana a cikin gida na wani nauyi wannan ko shakka ba sai sa Allah ya ce wa ta nan da wurin da ma yi da sai da wurin ko da ta yi da wurin kaga ku kana yin gaya a wannan domin su ne ake yin kunta da wasu ayyuka a gidan sai ka za ka ga abin da ya shafi wankan jaraba da yadda mutum yake mu'amala da iyalansa daga mata da kake wasu yana da cikin ma hikimar da malamai suka faɗa na yawan aure da aure da maza Allah ya saboda a samu masu wasu sunnar da ake yin kewaye ka wato wanda za su na mai musulunci da yake gidan su karewa da fatan wani wanda ba su ba shi ba ba a ba. cikin ya mata da yawa su da a wajen shi ba mu da to kaga ya da kuma

amma idan ko da ya tsaya a cikin saboda ko da a cikin sauro na abin da sun da ah, wani abin da kuma su zan ga za su ga za su taɓa kaza wanda kuma zai iya kibar da shi da wannan saboda ta ga abin da ka yi abin da zai kara kansa daga yake sannan kuma ko da shi tsarin da zai dawo amma da a cikin gida ne ko da tafi ko abin da ban da wani na zai sa wani ya dawo da haka zai الإسلام والأمن الذي لأن النار حذيفة في اليمن كما والأمن ولا تعيش أنتما ولا تعيش أنتما إنما تفي بايع تعيش وترد وتقولي بني ما يقول أكيد لا أعتقد أني ذكر من ذلك الإنسان كان الذي أدرس أحمد أباد ما نفسه وتقوم عند في رحلات يومية كما قال أخونا هنا أخونا في يوم وقوي الشبوع السلام

tun wanne ne da farko hadisin farko ya ce farkon abin da za a yi wa bawa da kami da jira a kuma kiyama kanna hadisi na ne ce farkon abin da za a yi wa bawa hukunci a tsakanin bayi da shi ne jinan da to wanne ne farkon wanda ko farkon wancan abin da ya Allah da ya tsakanin bawa da kuma Allah ya ce farkon abin da za a yi kariya wannan kuma abin da ke tsakanin bayi da

saba da su girma ba za su gida wato wahala zuwa dan mun suna yara ba za mu zuwa wannan ba ne amma kan kan ne a addini da mutum da wani da wani Allah ba ba da shi sallallahu alaihi wa